sai kuma gyara zama domin jin cikakkun labaran kamar yadda aka tsara suna na nura haruna mudi tare da abokiyar aiki binta abdullahi fulani to bari mu kama labaran daga fadar shugaban kasa inda ta caccaki tsohon mataimakin shugaban kasa tiku abubakar akan yin allah wadai da matakin fasalin na gwamnatin mai ci a yanzu fadar shugaban kasar ta bayyana cewa tuni 'yan najeriya suke watsi da a tekun da kuma ra'ayoyinsa a rumfunan zaɓe ga abubakar dai ya ci jiki shugaban kasa bola tinubu kan wahalhalu da ake fama da su a kasar nan inda ya bayyana cewa kama kama ne ake yi kawai kan manufofin tattalin arzikin gwamnatin amma da yake mai da martani mai baiwa shugaban kasar shawara na musamman kan harkokin yada labarai bayan unanaga ya bayyana cewa ciku abubakar ne wato da shi ne zaɓe da tuni ya jefa Najeriya cikin mawuyacin hali ko kuma yana tafiyar da mulki a bisa san ransa. Munaniga ya kuma bayyana cewa Atiku Abubakar ya faɗi zaɓe ne saboda ya sha alwashin sayar da NNPC da kuma sauran kadarori ga kansa da kansa. kiraye-kiraye na karuwa ga gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf akan ya kawo ƙarshen takaddamar da ke faruwa a tsakanin karamar hukumar kumbotso biyu bayan zaben sabbin shugabannin kananan hukumomin jihar da aka gudanar ranar 26 ga watan oktoban 2024 shugaban gamayyar kungiyoyin cigaban al'umma na karamar hukumar kumbotso comrade mubarak dauda shine wannan kira ga gwamnan na jihar kano inda ya ce kwanaki bakwai kenan da rantsar da sauran shugabannin kananan hukumomi 43 amma har yanzu karamar hukumar kumbotso bata san inda ta dosa ba kamar yadda ya bayyana comrade dauda ya kara da cewa mai girma gwamna abba kabir yusuf shine ne kowa sanin mahimmanci da matabar hukuncin kotu a don haka zai yi kyau a ce gwamnan ya mutunta umarnin da babbar kotun jihar kano mai lamba hudu ta yi ranar 25 ga watan oktobar wannan shekarar To daga kumbotsin bari mu tsallaka can jihar Ondo inda gabanin zaben gwamnan jihar da za a gudanar yanzu haka manyan 'yan takara biyu na jihar ta Ondo gabanin ranar 16 ga watan Nuwamba Loki Aidetiwa na jam'iyyar APC da kuma Bola Ajayi na jam'iyyar PDP sun fafata a ranar Lahadi yayin wata zazzafan muhawara da aka gudana a Kure babban birnin jihar. Yayin muhawarar dai Ajayi ya zargi a cewa da karkatar da kudaden tsaro inda ya zargin cewa gwamnan yana karbar naira biliyan ɗaya da dugo biyu a cikin kudaden tsaro na wata-wata ba tare da wani ci gaba harkar tsaron jihar ba. Ajayi ya kalubalanci a cewa da ya bayyana adadin kudade da yake warewa domin gudanar da tsaro a kowane wata sai dai kuma a dai tiwon ya haƙi amincewa da yin hakan yana mai bayyana cewa kamata ya yi harkokin tsaro su kasance cikin sirri don wasu dalilai dukkanin 'yan takara guda biyu sun kuma samu sabani a kan mafi karancin albashin ma'aikata yayin da ya e dai tiwa ya bayyana cewa yana biyan naira dubu saba'in da uku ga ma'aikata yayin da ke tabbatar da cewa ma'aikatan suna jin daɗin hakan shi kuwa ajayi ya bayyana cewa zai biya naira dubu saba'in da shida ne kuma ma'aikata za su fi yin farin ciki da nan kuma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Labour a zaben 2023 Peter Obi ya ce an sauya ma'anar shawarar da ya bayar na mayar da lokutan zaman coci zuwa dare. Tsohon gwamnan jihar Anambra ya fuskanci suka sosai bayan wata tattaunawa ta kafar sadarwa da ya yi wadda aka saki a ranar Asabar yayin da yake jaddada cewa Najeriya na fama da talauci kuma mutane da yawa ba sa iya amfanar da komai sakamakon siyasa da addini. obi ya bayyana cewa ana kashe lokaci mai yawa wajen halartar bukukuwan coci daga ranar litinin zuwa juma'a kalaman nasa ya janyo cece-kuce a tsakanin 'yan najeriya inda da yawa suka yi allah wadai da shi a matsayin cin zarafin al'adun addini da yake mai da martani a cikin wata sanarwa da mai taimaka masa kan harkokin yada labarai ibrahim umar ya fitar tsohon gwamnan ya ce an sauya ma'anar abin da yake nufi nan kuwa kungiyoyin ma'aikata da ba malamai ba nasu da kuma manyan ma'aikata na jami'o'in najeriya sanu sun dakatar da yajin aikin da suke yi a akan takaddamar albashi a baya dai kungiyoyin sun tabbatar da biyan su ɗaya daga cikin albashi da aka rike musu na watanni hudu tare da can alwashin cewa za su ci gaba da yajin aikin har sai an biya musu dukkanin bukatu sai dai kuma a wani yanayi na daban dai a ranar lahadi kungiyoyin cikin wata sanarwa ta ɗin gwiwa sun bayyana cewa sun dakatar da yajin aikin kuma dakatarwar za ta fara ne daga ranar talata biyar ga watan nuwamba da muke ciki na 2024 yajin aikin ya fara ne a ranar litinin 28 ga watan oktoban da ya gabata sakamakon abin da kungiyar ta kira rashin kula da halin da mambobinta ke ciki dangane da bukatunsu na halal. muddin ba wani sauyi na gaggawa aka samu ba to shugaba bola tinubu zai rantsar da sabbin ministoci bakwai a yau wannan na zuwa ne a wata sanarwa da aka fitar ranar lahadi da kame baiwa shugaban kasa shawara a kan yaɗa labarai baya onanuga sabon ministocin sun hada da dr nantawe da ministan agaji da jinkai sai muhammad mai gari dingyaɗi ministan kwadago sai bianca odinaka odimego ojiku karamar ministan harkokin waje da sauransu a makon da gabata ne majalisar dattawa ta kammala tantance ministocin a abuja an naɗa su biyu bayan da shugaban kasa bola tinubu ya yi wa majalisar ministocinsa garan bawal anan kuwa rahotanni na nuni da cewa an kashe waɗansu 'yan bindiga guda uku yayin da aka kubutar da waɗansu manoma guda hudu da suka haɗar da wata mace guda ɗaya a lokacin da sojoji suka yi artaba da 'yan bindiga a ƙauyen mai iddo da ke ƙaramar hukumar kaci a jihar kaduna wasu yan bindiga da ya dauke da bindigogi kira yake 47 a makon da ya gabata sun yi garkuwa da waɗansu manoma guda biyu a ƙwayan mai iddo sannan kuma suka yi awon gaba da waɗansu mutane 'yan gari su biyu ciki har da wata mata a wata gona da ke ƙauyen arinko da ke makwabtaka da su wani shugaban al'ummar yankin da ya tabbatar da jaridar daily trust cewar an ceto mutanen ne bayan wani sumame zuwa maɓoyar 'yan bindigar a wani daji da ke ƙauyen kurmin kare wata majiyar da ya jami'an tsaro wacce ta buƙaci a saka aka yi sunanta ta tabbatar da cewar an kashe 'yan bindiga guda uku a farmakin haka kuma majiya ta bayyana cewa waɗansu 'yan bindiga sun gudu sannan kuma aka yayin da aka yi musayar wutar wasu kuma da dama sun jikata sakamakon harbin bindiga.